Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata ɗaya ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Kasashen Mali da Burkina Faso da ke makautaka da ƙasar niger. sun fitar da sanarwar haɗin goya a jiya litinin cewa duk wani matakin soja da za a ɗauka a kan ƙasar Nijar to tamkar kaddamar da yaƙi ne a kan Mali da Burkina Faso. Jami'ai a Pakistan sun ce adadin waɗanda suka rasu sakamakon bam ɗin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar a ranar Lahadin da ta gabata. Yayin wani taron siyasa a yankin arewa maso yamma na ƙasar ya ƙaru zuwa 46. kanin labaran kenan to kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniyar kasashen mali da burkina faso sun yi barazanar mai da martani muddin ecowas ta dauki matakin soja a niger to ko me masana ke cewa eh, wannan barazana da kasar sojojin mali da burkina suka yi ba abu mamaki ba ne saboda yake su ma suna cikin gaba da ecowas kan takunkumin da aka sa musu kuma kan ware su da aka yi jama'a na ecowas Za kuma a ji wasu ra'ayoyin 'yan Nijar mazauna kasashen waje kan barazanar da Mali da Burkina Faso suka yi a kan kungiyar ECOWAS. Bayan nan kuma za mu kawo muku fashin baki kan yadda Majalisar Dattawan Najeriya ke ci gaba da tantance ministocin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tura mata. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. kasashen mali da burkina faso da ke makautaka da kasar Nijar waɗanda ke ƙarƙashin mulkin soji sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa a jiya litinin cewa duk wani matakin soja da za a ɗauka a kan ƙasar niger wato fatamkar kaddamar da yaƙi ne akan mali da burkina faso ita ma ƙasar gini da ke makwabtaka da niger ɗin wadda ita ma sojoji ke shugabantarta ta bayyana adawar ta ga takunkumai da yiwuwar ɗaukar matakin soja da ƙungiyar ecowas ɗin ta ɗorawa niger kalaman ƙasashen na mali da burkina faso na zuwa ne yayin da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaro ta najeriya yake cewa sun shirya tsaf domin jiran umarni daga ƙungiyar ecowas don gumurzun maido da tsarin demokaradiyya a ƙasar ta niger Nijar inda masu fafutuka suka ce a dai taka tsantsan. Ga wakilin ma Abuja Hassan Maina Kaina da karin bayani. mu muna nan a nan a shirye duk lokacin da aka ce mu motsa za mu tafi kuma mun tabbata za mu samu nasara babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya kenan general christopher musa ke jaddada cewar sun shirya tsaf don jiran umarni daga kungiyar ecowas don yin amfani da karfin soji wurin maido da zababbiyar gwamnatin dimokuraɗiyya a kasar nijar a shekaran jiya ne dai shugabannin kasashen afirka ta yamma suka taru a nan birnin abuja inda suka tattauna batun na juyin mulki a kasar nijar his excellency president mohammed bazoum remains the legitimate elected president of the republic of niger shugaban hukumar gudanarwa na kungiyar ecowas omar tore ke jaddada cewar su a hukumance har yanzu muhammadu bazum shine halastaccen zababben shugaban kasa a jamhuriyar niger matukar shugabannin jin mulki a niger ba su bi umarnin kungiyar ecowas ba na maido da shugaban farar hula kan mulki to za a ɗau dukkan wasu matakai don dawo da tsarin mulki a kasar ta niger a ciki har da amfani da karfin soji tuni ma har an umarci manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen afirka ta yamma da su yi taron gaugawa don daukan wannan mataki the chiefs of defense staff of ecowas are to meet immediately general cj musa shine babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya babu wanda zai supportin eh, sojoji su dauki mulki bai kamata ba kowa yana son democracy to abin da zamu ci gaba kenan mu muna nan a nan a shirye duk lokacin da aka ce mu motsa za mu tafi kuma mun tabbatar za mu samu nasara kuma kun tabbatar za ku iya kare demokradiyya a Niger tabbas tabbas basharu altine guyawa isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar sokoto mai makwabtaka da Niger din na cewar ya kamata a yi taka tsantsan wato Iko tana wasa da wuta ne. In ka duba irin yadda aka yi jerin takunkumi ga jamhuriyar Nijar wato kama al'amari ne wanda adda gayya. Jerin waɗannan takunkumi da cewa an ba da kwana bakwai idan waɗannan abubuwa ba su kasance ba za a shiga a yi amfani da ƙarhi bai kamata ba. Diflomasiya ba ta taka rawa irin yadda ya kamata ba. Bayan wannan kuma in ka dubi ƙasashen na ECOWAS wata ce wadda abba ta da matsaloli na cikin gida. Wannan waɗanda za su cewa su je su yi Nijar zai ƙara haɓaka waɗace-waɗacen da gare su cikin gidaje musamman Najeriya 'yan Kadiba dukkan iyakokin da suka iyaka da Nijar da Najeriya babu inda ba hitina ba tashi hankali su shiga kuma su yi wada su barar da makamai Nijar ta yankar da makamai ya za a yi Najeriya ta zanna lahiya waɗannan abubuwa su ne suka yi da baibayi ga wannan al'amari bayan wannan kuma ainihin wacce ƙasa da tattalin arzikin yin waɗa. Mutanen 'yan ƙasa suna cikin maci da tattalin arzikin rayuwa za a ɗiba kuɗi a je a yi waɗa wata ƙasa don ɗaya mai da wata gwamnati wannan wace irin kasa ce muke ciki suna wasa da wuta ne domin irin idan an ka yi a ainihin liberia wato al'amari ne wanda ko kaɗan ba shi wa yanzu irin haka nan cikin jamhuriyar nijar basharu altine guyawa isa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To Madalla, kafin ku ji ƙarashen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. a yayin da gwamnatin faransa ta ayyana shirin kwashe 'yan kasarta daga nijar kasashen mali da burkina faso sun jaddada goyon baya ga sojojin da suke juyin mulki a nijar saboda haka suka ayyana cewa amfani da karfin soja wajen mayar da hambararriyar gwamnati tamkar ecowas ta ja su ne yaƙi ne abin da ke nufin za su fafata da duk wata ƙasa da ke da niyyar aiwatar da abin da suka kira mummunan mataki a kan makwabciyarsu nijar wakilin murya amurka a yamai bar ma ya aiko mana karin bayani rashin aminta da jerin takunkumin da kungiyar sai yawo ta bawa sojojin da suka yi juyin mulki a nijar ya sa gwamnatocin rikon kwaryar mali da burkina faso fitar da sanarwar haɗin gwiwa sanarwoyin waɗanda aka bayar ta kafafen labarai mallakar gwamnati sun jaddada goyon baya ga al'ummar nishar a abin da suka kira yunkurin ceto kansu daga hannun 'yan mulkin mallaka avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. kakakin gwamnatin mali colonel abdullahi maiga ya ce suna kashedi a kan yunkurin daukan matakin soja kan nijar domin yin hakan tamkar an tsokani kasashen burkina faso da mali yaƙi ne kuma yin hakan abu ne da zai sa waɗannan kasashe su fice daga ƙungiyar sai da yawo du burkina faso et mali de la To koya manazarta ke fasara matsayin na kasashen Mali da Burkina Faso, Dr. Abba Sadiq mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. Eh wannan barazana da kasar sojojin Mali da Burkina suka yi ba abu mamaki ba ne saboda yake su ma suna cikin gaba da ECOWAS kan takunkumin da aka sa musu kuma kan ware su da aka yi jama'a na ECOWAS kenan eh, sun ga kamar sojojin da suka yi juyin mulki a Niger wanda suke iya gama gwiwa ne tare da su su yaƙi ECOWAS kuma kasan da yake Eh, sojojin kasar mali da na burkina faso ba su shiri da kasar faransa kuma sun ga kasar faransa ce take gabaciya sai an yi an sa karfi da yaji an maido mulkin da sojojin niger suka juye Nijar kasar da galibin kayan abinci da dukkan ababen masarufi ke shigo ta daga waje sakamakon rashin tashar jirgin ruwa ta kashin kanta na iya fuskantar koma baya a sanadiyar hukuncin na sai yawo Darajin kare demokaradiyya Sule Umaru na kungiyar FCR na da damuwa kan yadda abin ka iya karewa akan talaka. Babban takunkumi ne wanda aka sama Nijar wanda ke iya haddasa matsaloli da dama musamman ga talaka waɗanda suke suke neman abinci kamar yadda ka sani kuma ita wannan ƙasa ta mu dama ƙasa ce wadda take wato ta zan ƙasa tsakakiya kewaye da kowane ƙasashe ba ta da a wato bakin teku don haka matsala ce babba gare ta matsala ce ga 'yan ƙasa sosai wannan dambarwa ta tsakanin mali da burkina faso da sauran kasashen ecowas al'amari ne da masana sha'anin tsaro ke ganin tamkar wani tarnaki a yaƙi da 'yan ta'adda a yankin sahel dr sadiq abba na mai jan hankula a kai Eh, lalle in aka shiga buge-buge irin wannan 'yan ta'ada za su ci gaba su ta yi na farko eh, daman abin an ga mai wahala ne kuma yanzu da yake yana yi ya kara cakula kasar west africa gaba daya a yanzu haka kasar faransa ta hanyar ma'aikatar harkokin wajenta ta sanar da shirin kwashe 'yan kasarta da ma dukkan 'yan nahiyar turai da ke bukatar ficewa daga nijar bayan harin da wasu masu zanga-zangar goyon bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli suka kai a kan ofishin jakadancin ta a yamai a yayin da aka shiga uni na biyu a wa'adin mako guda da sai da yawo ta baiwa sojojin cnsp su saki hambararren shugaban kasar nijar muhammad bazum ko kuma ta yi amfani da karfin soja Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji rayoyin 'yan Nijar mazauna ƙasashen ƙetare kan barazanar da Mali da Burkina Faso suka yi a kan ƙungiyar ECOWAS. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. A yau talata kasar Faransa ta ce za ta fara kwashe 'yan ƙasarta da ma 'yan kasashen turai daga Nijar yayin da aka doshi mako guda da sojoji suka kifar da gwamnatin kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ta yanke shawarar kwashe 'yan ƙasarta daga Nijar ne sakamakon harin da aka kai wa ofishin jakadancin ta da ke birnin Yamai. da kuma rufe sararin samaniyar kasar lamarin da ma'aikata harkokin wajen faransa ta ce ya hana 'yan kasar ta samun ficewa daga kasar a karin kansu shi ma ministan harkokin waje na kasar italiya antonio tajani ya sanar ta kafar sadarwar zamani a yau talata cewa kasar italiya ta tura jirgi domin kwashe 'yan kasarta daga birnin na yamai ƙungiyar ecowas zai ta kakaba wato ta Kungiyar ECOWAS dai ta kakaba ma sojojin da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazum jerin takunkumai ta kuma ce za ta yi amfani da karfin soji wajen maido da hambararren shugaban kasar wato Muhammad Bazum bisa karagar mulki. Amurka da kungiyar tarayyar Turai dai duk sun yi kiran da a gaggauta mai da shugaba Muhammad Bazum bisa kujerar shugabancin kasar ta Nijar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To dangane da juyin mulkin na Nijar, sabuwar wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a yankin Turai, Ramatu Garba Baba da ke birnin Bon ta haɗa mana wannan rahoto wanda ke ɗauke da ra'ayoyin 'yan Nijar mazauna ƙasashen Turai kan barazanar da Mali da Burkina Faso suka yi na mayar da martani kan ƙungiyar ECOWAS. muddin ta ɗauki matakin soji kan sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar. Kusan ana iya cewa rikicin juyin mulkin jamhuriyar Nijar na sake ɗaukar sabon salo, musamman tun lokacin da ƙungiyar ECOWAS ko CDAO ta fitar da wata sanarwa da ke aika gargaɗi mai ƙarfi da ma wasu sharaɗa masu tsauri kan sojojin da suka hamɓarar da mohammed Bazoum. Sai dai a daidai lokacin da aka zuba ido da ƙidayen wannan wa'adi. domin ganin yadda abubuwa za su karkare sai gashi a wannan talatar an waye gari da martani daga kasashen afirka uku da suka hada da mali da gini da burkina faso da duk sojoji suka yi wa gwamnatin farar hula juyin mulki wannan sabuwar dambarwar dai ta sake jefa 'yan nijar mazauna turai cikin fargaba abin da ya kai ga muhammad momo mazaunin jamus ke cewa ecowas bata damu da damuwar 'yan Nijar ba ko kaɗan. Eh, ECOWAS da aka kawata manuwar da aka bata ba ita take bi ba. Wannan sanarwar da suka yi abu biyu ne ban ji ba da inda na ji su zan shiga cikin damuwa. Ban ji ba sun ce za su hana ruwa a Nijar, ban ji ba sun ce za su hana za su tsaye da iska a Nijar kenan su hana 'yan Nijar lumfashi. Su ne ban amma a nan ra'ayin malama hadiza da ke zaune a kasar belgium ya sha bamban ta la'akari da illolin da ta ce ke tattare da taimakon kasashe makwabtan nijar ɗin. 'yan mali 'yan gine da 'yan burkina da suke can ecowas ta ce za ta kawo mana taimako za su yi wani zanga-zanga to ba ma reda ba yanda kasashen su sun ka taɓarɓare haka suke so nijar ta taɓarɓare mu kuma ba ma yarda ba muna hata kuma muna ga kira ga 'yan ecowas wanga taimako da suke so su kawo su amshi mulki su maida ma shugaban kasa da aka zaba a cikin demokarasiya muna jiran su amma ga masu sharhi kan siyasar afirka kamar sadiq abba da ke zaune a birnin paris na kasar faransa kuwa dama tura ce ta kai bango kuma tun da aka riga aka kai ga hamɓarar da gwamnatin bazon to abin da ya dace a yi yanzu a nemi mafita da yake mutum da yawa a kasar nijar kin ba don sun kawo masu sojoji in da suka yi juyin mulki goyon baya ba amma ba su amince da a aiko sojojin wata ƙasa ko ƙasar ecowas ne ta zo ta yaƙi 'yan ƙasar nijar kasan to wannan zai kawo da rura ko shugaban in an maida shi da ƙarfi da yaji kasan kuma lalle zaman mulki cikin lahiya zai yi wuya to shine ya kamata a zazzanta a ga wani hanya ake iya bi saboda a samu a warware wannan rikicin tsakanin ecowas da su sojojin da suka yi juyin mulki mi ya kamata tunda yake nijar kasar siyasa ce ya kamata da sojojin da faran hula da su 'yan siyasar da ita ecowas da mutane wanda suka iya taimaka kowa ya ka gudun shi saboda a warware wannan rikicin siyasa ba tare da an zub jini ba yanzu dai ana ci gaba da tafka muhawara a ciki da ma wajen kasar kan ko matakin da kungiyar ecowas ke shirin ɗauka na tura sojojin kungiyar nijar don kawo ƙarshen juyin mulkin zai yi tasiri ko kuma za a ga wani sauyi bayan barazanar sojojin ƙasashen afirkan da ke cikin irin yanayi da nijar ɗin ta tsinci kanta ramatu garba baba muryar amurka daga birnin bonn na tarayyar Jamus. To a gaida Ramatu Garba Baba yanzu kuma sai fashin baki kan yadda Majalisar Dattawan Najeriya ke tantance ministocin da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya tura mata. Azantawar da na da Dr. Faruk Bibi Faruk malami a jami'ar Abuja kuma mai sharhi kan harkokin siyasa ya ce shi bai ga wani abu da ban ba kan yadda ita Majalisar Dattawan ke tantance ministocin. To, zan ce eh, ni ban ga wani abu daban da yanda aka saba ba al'adar yadda ake tantance musamman ministoci a majalisar dattawa na farko dai ana bin abin da shi shugaban ƙasa yake so ya riga ya fito da mutanen da yake so ba tare kuma da ya faɗi da irin ma'aikatan da zai kai su ba na biyu ana bi a nemi diddigi a ga cewa wa'annan mutanen da aka kawo wanda suka sa jarinsu a cikin kafa gwamnatin ne saboda haka yawancinsu da an zo don a yi musu sakamakon ribar da aka samu a gwamnati ne na uku kuma za ka kula cewa alkiblar gwamnati ba ta iya fitowa a irin wannan tantancewa sai dai kawai ka ga alkiblar bukata ta cewa ana nunawa ta gefen ido cewa an fai maka kai ma za a zo bukata a wurinka to ban ga wani abu da da duk ba a yi ba da yake nan an rashin samun wato ingantattun mutane su zo ne a cikin wannan ma an samu anda ba su inganta ba in wa'anda suke da watakila kashi a gindini dama suna da matsala a nan ma an fara nuna akwai wanda ko karatun nasu bai kai ba ana mamakin ya aka yi ma suka je jami'a saboda ba su ci makarantar sakandare ba ko kuma wa'antun tun shekara uku sun riga sun soma firamare kafin shekara tara sun shiga sakandare duk irin dai abin da aka sauwa samu wanda tana nuna cewa watakila ko siyasa ce take nuna ko kuma masu ingishi a rayuwarsu na martaba da a tantance su sun fi yawa a cikin harkar siyasa saboda yawanci idan ana daukan 'yan siyasa a tace su sai ga a yawanci a nan kake ganin mutanen da ba su ba wato rayuwarsu wato martaba da, da wato tsafta ba. To, dokta wai shin takamaimai ya ya kamata su majalisar eh, dattawa su tantance ministocin? To, abin da ya kamata shine kowane minista an turo shi an san ga aikin da zai. Shi shugaban kasa ya ce, ina son wani eh, ma'aikata kaza. Wa'annan ma'aikatan suna da kwamiti a cikinsu. wanda wa'anda suke cikin wannan kwamitin wasu sun dama sun zauna a majalisa shekara takwas shekara sha shida akwai su za su iya sanin me wa'annan ma'aikatar take ciki idan sun zo za su zauna su yi musu tambayoyi akan wa'annan ayyukan da shugaban kasa yake sanya musu eh tambayoyin za su iya zama na cewa za su iya kayar da su ko kuma za su iya ma sa su akan hanya amma a cikin wannan mu'amalar za a kafa yanda za a yi wa kasa aiki saboda su wa'anda suke wannan kwamitin 'yan majalisa ya kamata dama kana majalisa ne don kana kishin kasa shi ma wanda aka ɗauko ake son a ba aiki ya kamata ya zo an ɗauke shi ne don yana da kishin kasa amma an ka kula a yanda ake a najeriya ana ɗaukan mutum ne saboda a biya shi ladan shi eh, na takawa siyasar da ya yi ko kuma zai yi amfani a tafiya ta gaba a takawa siyasar da ake tunanin za a yi ko kuma yana da kusanta wacce ana son shi ma a ce masa ya yanke talauci daga yau ba maganar ita maganar son ƙasa da kaunar ƙasa da tsayawa a yi wa ƙasa hidima shine na ƙarshe a tunanin da ake tunanin da cikin majalisa haka yake tunanin masu zaɓowa haka yake tunanin cikin siyasa haka yake kuma wataƙila ma tunanin har ya zo ƙasa ma wanda ma suke siyasar ake sa suna jefa ƙuri'a to yan eh, eh, eh, barandan da wato dillalan da suke kwaso ƙuri'un suna kawowa su ma duk buƙatar dai a samu wannan mukamin dan a yanke talauci to abin ya zo ya tun daga sama har kasa kai kiwo. Dr. Faruk Bibi Faruk malami a jami'ar Abuja a hirar da ne da shi. Sai ku biyo mu a shirinmu na gaba domin jin ci gaban tattaunawar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun kawo muku kashi na biyar na tattaunawar da wakilin Madina Dauda ta yi da wasu shugabannin kungiyoyin manoma a Najeriya da suka koka kan rashin samun tallafi da tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ba da umarni a basu amma tallafin bai kai gare su ba sai dai sabon shugaban kasar bola ahmad tinubu ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta a cikin shirin na wannan makon za mu dora inda muka tsaya ku ya kuke samun taku tallafin ku kuke haɗa kuɗinku da kanku ko dai a'a akwai ƙungiyoyi da suke tallafa muku for now duk tallafin da muka samu na kusa-kusa mu ne muke haɗa kanmu kamar in kaɗan san wani ɗan kamfani mu roƙo su mu nuna musu za mu biya a taimaka mana da abu kaza in aka bayar muka ba su suka yi amfani da shi bai alhamdu muna samun mata suna mai da shi perfectly me da me kuke nema kukan nemi taki ne ko me da me kuke nema wajen sarrafa gonan naku eh yanzu kin gani kaman za a iya samu oke to ke kina aiki me kike ina kaji abun da muke encouraging yanzu organic fertilizer ko da na kajin ne zamanto duk feedings din abin nan kajin ya mm. zamanto organic saboda abin nan eh, karfin illa da chemical fertilizer take da shi mm. da staki na zamani da ake yi amma ya zamanto organic ne wanda kuma hadda a cikin harkan noma ta dabbobi shi din yana amfanawa kuma ya mafi bada eh, amfani fiye da ma yin amfani da wannan chemical fertilizer din da kuma lafiya a jikin dan adam don haka muka je mukan dan tambaya yanzu oke ina da kaji na amma to magunguna to sai mu nemi yadda za mu tallafa maka da magani hmm. gashi keki ku yi mu gani ya kuma sai ki gani ana samun amfani sosai mata kuma suna jin daɗin hakan so yanzu muna wayar musu da kai ma ga baki ɗaya duk wani harka ta noma a bar wannan harkan fertilizer ta chemical fertilizer ina a gani a koma organic fertilizer ko don lafiyar mu ka ci abinci ka koma asibiti ne amfani shi kana gani abinci mai kyau ka ci shi yasa yanzu in kika kula kwanan nan panaftac ta faɗi how many tons of abin na abinci aka dawo da shi na wanda aka fitar na yan Najeriya ba don koyo duk saboda amfani da organic fertilizer abin nan chemical, chemical fertilizer, yayi yawa a ciki amma muka koma organic din nan za ga ko wurin fitarwar ma ko su kungiyoyin mu na noman dabbobi da sauransu mm. muna ƙara jaddada musu mai da hankali wurin aikin da organic din nan akan chemical din nan in aka duba duba ga yanayi yafi ku kuna buƙatar irin wannan takin ne alhaji mamannu. Eh, don naga kamar naku noman ai na fatauci ne da sarrafawa da kuma dillancin dabbobin me yasa eh. za ku buƙaci irin wannan eh hajiya kamar mu yanzu kashin ainihin kashin dabbobin da shi ake wannan oh shi ne ake sarrafawa wajen taki din da yin amfani da shi eh saboda haka mu ya kamata ko abinda kuke bukata abincin dabbobin ko abincin dabbobi mm. ka san wa'ansu suna sayan kowan shanu kowan eh, wake mm-hmm. da kuma kaikayin eh, jero da dawa da sauransu ana haɗawa ko injinan da za su haɗa mm. idan an haɗa da shi ake yi wa'ansu kuma ban da shi za a samu eh, mai yake da suna eh, dusar na masara shi ma ana yi wa'ansu kuma yanzu akwai ciyawan da ta fito na grass din nan kala-kala ita ma muka samu idan sani ana samu lita ɗaya a nono mm. to idan ta sha wannan zuwa sati ɗaya kullum sai an samu lita goma to kullum kuke samun wa'annan kayan sarrafa abincin shuka za ka yi idan kiyawa shuka za ka yi kuma ita yanzu ka shuka ta ma saniya idan ka samu hekta ɗaya ka yi da yardan Allah sai ka samu miliyan biyu in kuma saniyan naka ne kamar kyauta ne ake baka saboda haka muna maganan akan a taimaka duk makiyaya suna cikin wahala tsakani shugaban matasa um, abubakar ba mai musa wa'anne irin abubuwa kuke nomewa ku a matasan naka yanzu da kake cewa ga yawan ku a wannan ƙasa me da me kuke nomewa kamar da na faɗa miki duba da yawan ba duka muke noma kawai ba a ciki akwai masu noma masaran akwai masu noma shinkafa akwai masu roba dawa akwai masu harkan su kawai harkan cash crop suke dabino suke yi wasu masu suna kwakwan manja wasu suna gwam arabic da yawa kowa da abin da ke so zai yi sai sa ban ba da karfi wajen shi noma ta kawai ba kamar yadda na faɗi miki mm-hmm. sai sa akwai makiyaya a ciki kamar yadda shi shugaban kungiyar ah, masu kiwo ke faɗi mm. wajen biogas da yake magana da su amfani da ita ma harkan organic da ke magana da harkan nafiya grass da yake duk muna matasan da muke koyar da su akan abin da ya shafi haka sai sa ba ma kawai noman ba har ita financing din yanayin da za a samu kuɗin eh, tallafin tallafi ai ba yanzu sai mu ce gwamnati ta ce yau ba za ta tallafa wa manoma ba shikenan mun daina harkar noma Najeriya kenan ai ba zai ba dole mu yi tunani wani hanya daban da za a iya samun kuɗi ba dole sai an dawo kan gwamnati ta wani hanya za ku samu kuɗin ku matasan akwai hanyoyi da yawa tun da ba aiki kuke yi ba balle ku ce za ku haɗa kan kuɗi yanzu akwai wanda ke bukata matsalar da muka samu akwai wanda ke bukatan kawai ka kawo mishi asalin manoman gaskiya ba manoman karya manoman siyasa ba mm. sai ya ba ku kuɗi zai ba ku shi kuɗin idan ya ba ku kuɗin kuka noma shi kuma yana buƙatan abin da kuka noma ya sarrafa ya fitar external investors ya zo masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyar ma Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Tuma Adalla, masu sauraro sai mana afuwa ba za mu iya kawo muku rayoyinku ba, yanzu kuma ga labarai a takaice. a yau talata kasar faransa ta ce za ta fara kwashe 'yan kasar da ma 'yan kasashen turai daga kasar ta niger yayin da aka doshi mako guda da sojoji suka kifar da gwamnatin kasar ma'aikatar harkokin wajen faransa ta bayyana cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ta yanke shawarar kwashe 'yan kasar tata daga nijar ne sakamakon harin da aka kai wa ofishin jakadancin ta da ke birnin yamai da kuma rufe sararin samaniyar kasar lamarin da ma'aikatar harkokin wajen faransa ta ce ya hana 'yan kasar ta samun ficewa daga kasar a karin kansu shi ma ministan harkokin waje na kasar italiya antonio tijani ya sanar da wato ya sanar ta kafar sadarwar zamani a yau talata cewa kasar italiya ta tura jirgi domin kwashe 'yan ƙasarta daga birnin niamey jami'ai a pakistan sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon bam ɗin da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tayar a ranar lahadin da ta gabata yayin wani taron siyasa a yankin arewa maso yamma na ƙasar ya karu zuwa 46 inda aka ce wani mutum guda ya rasa ransa a daren jiya hukumomin kasar da sun karyata yawan adadin mutanen da suka rasa ransu cewa hamsin da hudu da wasu kafafen yada labarai suka rika yadawa a kafafen sadarwa to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman hawa sharif da ta karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau david ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.